Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM, niya. sai kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 17 ga watan Fabrairu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya aiki da wani sako da ke cewa kungiyar IS da ke ikirarin kafa daula tana shirin rushewa. amurka na amurka ta yi kira ga kasashen turai su tabbatar da ta takunkuman tattalin arziki a kan kasar iran kwamandojin rundunar wanzar da zaman lafiya ta kungiyar tarayyar afirka da ke somaliya sun faɗa a jiya asabar cewa sun amince za su kaddamar da wasu sabbin ayyuka da za su auna mayakan alshabab a somaliya kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu rajin kare demokradiyya a jamhuriyar Nijar sun nuna ra'ayinsu a kan ɗage zaɓe da hukumar zaɓen Najeriya ta yi wato INEC. Hukumar zaben ba ta ma ba duka kowa adalci 'yan siyasa don ah, bagatatan ne da dare kawai mutane suna barci ne ta ɗaga zaɓe sai da sahe mutane suka gane babu zaɓe kenan ta ruɗa wasu 'yan ƙasa. Sannan za ku ji cewa a Najeriya cibiyar nazarin demokradiyya ta ce ɗage zaben da hukumar zaben ta ƙasa wato INEC ta yi ka iya zub da mutuncin Najeriya idan ƙasashen duniya. kasashe da yawa sun zo nan don su ga wannan zaɓaɗin kimman najeriya a idon ƙasashen duniya zai zama cewa mutane za su daina ganin mu da wannan kima ɗin sannan za ku ji tattaunawa da wani shugaban 'yan arewan najeriya da ke kasar ghana game da ɗage zaben najeriya da hukumar zaben kasar ta yi daga bisani muhammad hafiz baballe zai gabatar muku da maimaicin shirinsa na idan kwaya ta fa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba baya kuma kiri shugaban amurka donald trump ya aiki da wani sakon twitter cewa kungiyar is da ke ikirarin kafa daula tana shirin rushewa amma kuma ya yi barazanar cewa zai kyale daruruwan mayakan kungiyar 'yan ta'addam su ci gaba da shirya ta'asa a kasashensu na asali idan kawayen amurka suka ki yarda su karbe su sakonnin twitter guda biyu da shugaban ya fitar da yammacin jiya asabar a wani wurin shakatawa na marlago a florida inda ya yi kalaman farko akan yaƙi da is tun bayan da yi wata ba'a a fadar white house da safiyar juma'a yana cewa akwai manyan sanarwa a wannan lokacin da trump ya nuna ya ce muna da manyan sanarwa wanda za mu yi a kan siriya da kuma nasarori da muka yi game da rusa daular kungiyar wanda take ikirarin ta kafa ya ce za mu yi wannan sanarwa nan da awa 24 to sai dai kalaman na shugaban na yammacin jiyan dai suna tilasta wa kawayen amurka su ba da gudunmuwa sosai kuma a daidai wannan lokaci ne yake ayyana faduwar daular da is take cewa ta kafa. mataimakin shugaban amurka mark pence ya ceceki kawayen amurka a nahiyar turai akan matsayin da suka dauka akan iran da kuma venezuela yayin da yake jawabi a wani wani taro akan tsaro da aka shirya a munich na kasar jamus inda amurka ta kira turai ta tabbatar da ta kunkumin tattalin arziki akan iran mataimakin shugaban na amurka mark pence ya zargi nahiyar turai da rashin mutunta takunkumi da amurka ta kakaba wa gwamnatin iran wacce kwatanta ta da gwamnatin juyin juya hali da na kisa The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal. Ya ce lokaci ya da ya kamata ƙawayenmu na Turai su janye daga yarjejeniyar kawar da makaman nukuliya da ƙasar Iran. pence ya zargi kasashen turai da ke kawance da amurka a kan bukatar venezuela na ganin nahiyar turai ta biyu sawun washington today We call on the European Union to step forward for freedom and recognize Yace yau muna kira ga kungiyar tarayyar Turai ta fito ta taimakawa walwalar al'ummar Venezuela ta kuma amince da Juan Guaido a matsayin shugaban kasar Venezuela. ana jin sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiragen sojojin amurka guda uku sun kai kayan taimako da za a baiwa venezuela a garin kokuta na colombia a jiya asabar kari a kan dubban ton abinci da magunguna da ake jira a tsallaka da su kan iyakan kasar ya zuwa yanzu kayan taimakon da amurka da wasu kasashe suka aiki ba su kai ga mutanen venezuela ba don haka kayan suna jibge ne a wasu garuruwa cikin colombia brazil da kuma curacao shugaban venezuela nicolas maduro da ake jayayya da shi ya ce ba a bukatar kayan taimakon ya kuma ce taimakon ya saba wa doka kasar venezuela tana fama da karancin abinci da magunguna da wasu abubuwan rayuwa na yau da kullum kana tana fama da tsananin tsadar rayuwa fiye da duk wata kasa a duniya mutane miliyan uku da suka kai kashi goma a cikin ɗari na al'umman ƙasar sun arci da kasar. kwamandojin rundunar wanzar da zaman lafiya ta kungiyar tarayyar afirka a somaliya ta amisom a takaice sun faɗa a jiya asabar cewa sun amince su kaddamar da wasu sabbin ayyuka da za su auna mayakan al-shabab a somaliya a cewar rundunar ta amisom sabbin ayyukan sojin da za a gudanar da su ne a huskoki guda uku. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya matakin ɗage zaɓe da hukumar zaɓen ƙasa ta yi wato INEC na ɗaukan ta ɗauka a jajiberar ranar na ci gaba da ɗaukan hankalin jama'a a sassan duniya musamman makwabtan Najeriya irin su jamhuriyar Nijar a bisa la'akari da alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Wakilin muryar Amurka Sule Murmini Barma ya jiyo ra'ayin wasu 'yan rajin kare da a kan ɗage zaben Najeriya da hukumar zaben ƙasar ta yi. Eh, kama eh, a hukumar zaben ba ta ma ba duka kowa adalci 'yan siyasa don ah, bagatatan ne da dare kawai mutane suna barci ne ta daga zaɓe sai da sahe mutane suka gane babu zaɓe kenan ta ruɗa wasu 'yan ƙasa wasu sai da magari ya waye ne suka gane babu zaɓe kenan wannan ba haka ake so ba ƙasa kamar najeriya bai kamata ba ɗauki irin matakai wanda za su ruɗa mutane kamata ya da ta kuma balle babban matsalar duk huta wadda yake shi um, shugaban hukuma mai zaɓe yana kwatanta sun shirya bai taba kwatanta ba akwai wata matsala a kalilan kenan da wuya mutane su gane da dare mutane suna barci ka daga zaɓe. alai salisu me ra'ayinka akan wannan mataki wannan mataki tabbas duk kowa babu wanda ya ji daɗin shi da shi wanda ya ɗagen da su 'yan siyasar da 'yan kasashen waje da duk wani wanda abin da ya shawa don abin da ya sa ka san 'yan nijar ba su kaɗai abin ya shawa kai ba duk wani abin da ka sani a yau ya tsaya cik a sauran kasashen afirka ma idan sun tsaya suna leƙe su ga abubuwan da zai wakana a cikin wannan zaben mu bare mu wannan a yau yan nijar duk abin da shahi nijar ya shahi nijar idan nijeriya ta yi hawaye mu kuka miki don abin da ya sa hankalin hankalinta kwanci hankalin mu ce ya kamata shi wannan abin kai ya sake ya sake faruwa ya kawo su hujjoji wanda kuma mutane dole suka amince da haka nan da pdp kin da apc kin da sauran jama'in kowanne ya yi kuka bisa kan wani abubuwan da suka wakana tunda abin da ya sa mutane sun riga sun yi lashe takobin da cewar za mu zo mu ida da abubuwan da suke wakana alhaji abu ya ya kamata 'yan siyasa da ma magoya bayan su za su rungumi wannan mataki na hukumar zaɓe eh dole su rungume shi don san ƙasarsu su tunda abin an yi shi ko an riga an yi sai a jibi gaba kuma shi abin da ya ce ya ce ba za a sake wani ɗagawa ba kenan muna fata ah, mako mai zawa sudu mai zawa hakika za a ɗauki dukkan matakan da ya kamata a yi zaɓe 'yan najeriya su zaɓi shugaban gasar su zaɓi 'yan majalisar su, cikin lumana da zaman lahiya abinda muke fata kenan. Wata hanya ce za ta ba da damar gudanar da shi wannan zaɓe na Najeriya eh, a kan da ta dace. Na ɗaya dabar yanzu su kiyaye duk inda ba a kai kaya ba a yi ƙoƙari a zo a ɗauki matakan ashe a kai kayan nan. Inda matakan tsaro suka yi eh, saura a ɗauki a kai makatan tsaro don saboda su wa'annan 'yan boko haram da 'yan sauran wanda ya zama ta da na a ci gaba da roƙon Allah kuma Allah ɗora mu bisa kansu ita wannan zaben Nijeriya ma shine kwanci hankalin ƙasar mu shine kwanci hankalin ƙasar Nijeriya dan abin da ya sa sauran ƙasashe duka da kake gani a yau kowa ya tsaya ake cewa ya riƙe lumwashin shi sai wannan zaben an ga ina ya sa gaba dan abin da ya sa ba karamin zaɓe bane ba da sauran su kasashe ra'ayoyin wasu yan rajin kare demokradiyya a nan Nijar kenan Alhaji Salisu Amadu da Abdu Alhaji Idi akan matakin ɗage zaben da hukumar zaben Najeriya ta ɗauka. To a gaida Sule Mumini Barma To a Najeriya cibiyar nazarin demokuraɗiyya ta ce ɗage zaben shugaban ƙasa da aka shirya gudanarwa jiya da hukumar zaben ƙasar ta yi ka iya zub da mutuncin Najeriya idan ƙasashen duniya. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoton. a cewar shugaban cibiyar raya demokradiyya da ci gaba wacce ta kawo masu sa ido daga ciki da wajen najeriya dr kola Tima ya ce dage zaben ka iya zub da mutuncin najeriya Kasashe da yawa sun zo nan don su ga wannan zaɓen kimman najeriya a idon kasashen duniya zai zama cewa mutane za su daina ganin mu da wannan kima ɗin mun kawo jama'a da yawa daga kasashe da yawa kuma da nan najeriya mu mun kawo mutane da yawa fatan cewa za a zauna a nan don a yi nazari abubuwan da ake ke faruwa da sauransu to kaga yanzu wannan na ɗaya dai mun ya zama wannan babban asara domin kuwa ka biya wayannan mutanen ko su zauna ne ko kuma su koma gida ne da sauransu babban eh, asara ne ga cibiyar mu masu ruwa da tsaki irin su dr sani a abdallah a cewarsa hukumar zaben najeriya ta ba su kunya wannan al'amari dai bai daɗi ba saboda jama'a sun gama shirye-shiryen su wasu sun yi tafiya daga an da suke zama zuwa an da suka rajista tafiya na kilomitoci da yawa akan cewa sun je zaje za su je su kada su sai kawai aka waye gari aka ce an shiftin wannan ko kuma an sake daga zaɓen nan sai sati na gaba to wannan tsari bai yi mutane daɗi ba INEC in ta san cewa bata gama shiri ba wannan abun kamata ya faɗa mutane kwana uku kafin ranar zaɓe. To sai dai kuma ga ɗan masanin fika Alhaji ba Baba ba. ya ce akwai bukatar a yi wa hukumar zaben uzuri. gaskiya da muka saurari jawabin da shugaban inec ya yi shi professor mahmud ya kawo dalilai da yawa wanda ya nuna cewa ɗauke ɗagawa ɗin ya fi alheri a kan a ci gaba da yi haka ɗin sanin cewa idan an ci gaba da haka ɗin za a samu matsaloli da dama a cikin matsaloli shine akwai wuraren da zai yi ko a yi zaɓe ko kuma ba a yi ba zai zama na wani jiha an yi wani ta jiha ba a yi ba to matsalar da za a samu ta fi yawa akan ɗagawa ɗin. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Masu saurare ga tattaunawar da wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya yi da wani mazaunin kasar Ghana shugaban kungiyar 'yan arewan Najeriya game da ɗage zaben Najeriya da hukumar zaben ta yi. sunana Musa unguwar Turaki, Kabo Local Gamen Kano State, Najeriya. Ni kuma a nan kuma mazaunin Ghana. ni ne national organizer na 'yan arewa community mazauna ghana maganar da ban samu na yi daga can ba zan kwakwantarwa da local government asalin kano state da dukkan waɗansu masu ɗaukan barandami da masu ɗaukan takobi da masu ɗaukan mai duka su ajiye 'yan uwan juna suke siyasa ce in ta wuce ta wuce ka zauna da ɗan uwanka lafiya shine ya fi duk wani abu da za yi ka gani yanzu kaman kabo local gama kamar mutanen da ke garo mazaban garo mazaban da ke masana mazaban da ke unguwar turaki mazaban da ke dugabau da sauransu kowane akwatunan su yi lafiya su kare lafiya a gani daga ta nan kowane tare ake tafiya komai tare ake yi amma idan siyasa ta zo sai duka komai ya birkice musu saboda haka su kwantar da hankalinsu a yi lafiya a kare lafiya don zaman lafiya ya fi zama duk wani irin abu da kake yin ciki shi wannan sanarwa da aka bayar yana eh. jin zai shafi sahihancin wannan zaɓe ko dai me za ka ce eh a gaskiya duk abin da kai niyya ka shirya za ka yau kamar ka gayyace ni a'a za a je naɗin sarauta wani guri ko kuma za a je wani taro wani guri na wanke kana na goge na yi shiri zan tafi za ka ce tafiyan nan an fasa kaga lokacin da zan mai da kana na magar da yin kayan san kace wace iri riga ne kaga ni na manta ma ni na abin ya fita raina kaga saboda Allah a gaskiya sai dai a wayewa da jama'a kai a hankali yadda za su waye su san abin da suke yi su fito fansu da kwarkwata kamar yadda suka saba shi amma matsalar matafiya shine matsala wanda ba a gurin asalin mahaifarsa yake ba ba a gurin asalin inda ya rijista yake ba shine matsala ga zamani yanzu da komai ya wuyan nan shine kawai yan zuwa da komai wannan shine za su samu damuwa cikin al'amari ina jin ka wannan abun ba sabon abu bane a Najeriya a ko a zaben wancan zaben da aka yi sai da aka ɗage ba ka eh. ya zama muku jiki to ai kaga da ya zama jiki ai ba ta kuma nan za a yi haka ba kasan abu ya zama maka jiki kila kana sa ran haka ya faru to wannan karon ba a sa haka zai faru ba sai ya faru to kaga sai aka kamar an manta kuma abin da aka taba yi ne to wannan shi ya kamata jama'an su kwantar da hankalin su duba a ah, ai an taba yi wannan ba komai bane mu ya kamata mu nutsa mu kwantar da hankali mu sake jan ɗamara a fito yadda ma ake fitan fitowar ma. Hakan na nufi demokuraɗiyyar Najeriya wato in har hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta rinka yin irin waɗannan kuskure hakan na nufin wato demokuraɗiyyar najeriya da saura ne a gaskiya da saura ah, to ai yana ka gani tunda najeriya da komai ai kasashen ƙananan kasashe ma yan wanda wanda ko ɗaya na najeriya bai kai ba suna jajircewa su shirya abin da za su tuka daga lokacin da suka sa ran za su yi al'amarinsu to sai ga ita uwa da take afirka ai ita kamata a yi kwaikwayo da ita ka gani ya kamata ita ya kamata a kwaikwayo da ita akan kan abin da za a yi sai a kwaikwayo da to yau sai ya zama ita za ta kwaikwayo da kananan yan to ta ma ta kwaikwayo ma na kananan ba balle kuma ita girjin bikin masu bikin afirka da kanta ya kamata gaskiya gurin nan su dinga dacewa su zauna tun kamin hadari ya taso a ce kakin tsakaninka kada ya jika ma kaya. Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya. A gaida Ridwan Abbas masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe goma da minti goma sha bakwai na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji cewa an kaddamar da wata ƙungiya ta sa kai da za ta taimaka wajen hana shaye-shaye da kuma wayar da kan jama'a akan miyagun kwayoyi. da kawo ƙarshen sayar da jabun magunguna a Najeriya mai suna Safe Medicine Foundation a Turance. A ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙungiyar likitoci masu haɗa magunguna ta Najeriya, pharmacist Ahmad Ibrahim ya kasai. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibril ya halarci wajen taron ƙaddamar da ƙungiyar ga rahoton da ya haɗa mana. An kaddamar da wata kungiya ta sa kai mai suna Self Medicine Foundation da za ta taimaka wajen wayar da kan matasa da kuma ba da shawara ga gwamnati wajen kawo ƙarshen illar shan miyagun ƙwayoyi a ƙasa. Tsohon shugaban kungiyar likitocin hada magunguna ta ƙasa Pharmacist Ahmed ya kasai don da ya kasance shugaban wannan kungiya ya bayyana ayyukan kungiyar kamar haka. Kaga abu ne wato wayar da kan al'umma da kuma akan shan miyagun shan magunguna na jabu da yake illoli ne da kuma nuna wa mutane dabaru ne da za su gane irin waɗannan magunguna sannan kuma ita kanta gwamnati bangaren da alhakin yake kanta mu kusance ta da shawarwari da kuma nemo wasu abubuwa da duniya ta ci gaba da su da nuna mata yadda za a ringa gane waɗannan abubuwan da yadda za a toshe da kuma duba dokoki da mu sa bakin mu a yadda za a yi gyaran irin waɗannan kundi da har da inda za a fito da doka mai tsanani da sauransu kuma mu ringa biyan wani abu da za a ringa binciken magunguna a inda ake sai da su a ga cewa an yi bincike magungunan nan hakika na gaske ne ko kuma na gaske mu ringa zuwa da kundi muna bayar da bayani da sauransu kuma za mu ringa haɗa kai da wato da su masu shari'a da su kansu masu shigar da doka kamar polis da sauransu ganin yadda za a yi ga hakika duk wanda ya shiga wannan shigantaka an hukunta shi ba a rufa masa asiri ba eh. to ko illa miyagun kwayoyi ke da shi ga kasa to miyagun kwayoyi ko kuma kasan abin guda biyu ne akwai na jabu akwai kuma miyagun kwayoyi nan ana magana peg drugs da kuma drug abuse to kuma amma idan kana magana miyagun kwayoyi don mun hada dama za mu yaki wannan da kuma shan miyagun kwayoyi kamar yadda muka ga yadda ike lalata matasa ike lalata tattalin arzikin kasa kuma mutane suna haukacewa kuma yana lalata arziki yana kashe aure yana rusa matasa da sauransu to waɗannan abubuwan duka eh, ƙasa na cutuwa tun ma ba a ce kunya a ƙasa ta yi asarar matasanta ba to kuma lafiyar kama idan kana shan irin wannan magunguna za su iya taɓar lafiyar za su iya taɓa kwakwalwaka za su iya lalata ka su sa za ka ga da yawa yara sun haukace saboda irin waɗannan abubuwa so wannan abu ne da yake taba kai kanka ya taba iyalinka ya taba yan uwanka ya taba kasa ya taba duk inda ma kake zaune eh, so wannan babban al'amari ne a ƙarshe pharmacist amir ya kasai ya ba da shawara wajen magance illar shan mayagun kwayoyi a ƙasa kamar haka to shan mayagun kwayoyi abu ne da ya shafi kowa tun daga gida tarbiyya tun daga makaranta su ma tarbiyya da kuma kula da sa ido akan abokan yara yadda suke eh, motsawa yadda suke yin abubuwansu sannan kuma a san yadda za a yi an katse inda ake samun waɗannan magunguna da kuma hukunci mai tsanani ga waɗanda suke shigo da magunguna ko kuma suke sayarwa kuma a gina cibiya ta horar da yara da za su horo a ajiye su waje ɗaya kuma a ringa koya musu sana'a har su zama mutane. da kuma a sa mutane tsoron allah san cewa hakika in ka cuci kanka da kanka akwai ranakin dillanci kuma ah, wato kar a bari ana bawa waɗanda suke irin wannan lalata ana ba su girma da mukamai suna nuna wa yara kamar wani abin alheri ne ko na abin ka zo ka gani ne to idan ana bayar waɗannan uh, makamai da wani ci gaba zaka ga matsala ne babba duk waɗannan abubuwa uh, abu ne amma dai doka da horaswa tana da muhimmanci kwarai da gaske. Shan miyagun kwayoyi ko sayar da su dai na ɗaya daga cikin ayyukan da gwamnati mai ci yanzu kama da gwamnatin tarayya zuwa jihohi suka sa a gaba wajen kawo sa musamman ma dai a wannan lokaci na zaɓe wanda kuma ake ganin ana baiwa matasa kwayoyin wajen aikata ayyukan ta'addanci. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu. ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baban gida Jibril da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ubangijin Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Salihu Isa Fana ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi, Najeriya, inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Hakika mun gamsu da bayanan shugaban hukumar zaben Najeriya Muhammad Yakubu ya yi na dalilin ɗage babban zaben. Sai saƙo na gaba ya fito daga Isuhun Dila paki inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa. Allah ka sa ɗage zaben da hukumar zaben Najeriya ta yi ya zamo alkhairi ga al'ummar Ƙasar kasar amin sai sako daga na mairo umar makeri ya ce assalam voa hausa muna jajantawa 'yan uwa waɗanda suka rasa rayukansu a wasu hare-hare da boko haram suka kai a maiduguri da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan hare-hare na 'yan ta'addan boko haram amin sai daga gambo barau fataskun tsohuwar kasuwar fataskun jihar yobe najeriya inda ya ce assalam gidan rediyon hausa na murya amurka ku miƙa min sako saƙona wajen 'yan uwa na al'ummar Najeriya da cewa wannan ɗage zaɓe da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta yi. Allah ya sa haka shine mafi alkhairi ga al'ummar mu da ƙasa baki ɗaya. Da fatan za mu ci gaba da addu'ar Allah ya sa mu ga wannan lokacin zaɓe lafiya, Allah ya sa mu yi shi lafiya mu gama lafiya. Allah ya zaɓa mana shugabannin adalai wanda suke son mu suke ƙaunar ci gaban ƙasarmu baki ɗaya. sai alhaji umar forever ya ce fatan alkhairi sashen hausa na muryar amurka kiraye-kirayen da kungiyar masu sa ido da na majalisar ɗinkin duniya da tsohon shugaban ƙasar najeriya janar abdulsalam abubakar ke yi wa 'yan ƙasar najeriya da su kwantar da hankalinsu su yi haƙuri kan ɗage zaɓe da hukumar zaben najeriya ta yi abu ne da ya dace domin abin da babba ya hango yaro ko ya haurimi ba zai hango shi ba allah ya samu dace amin sai wasikar mu daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya inda ya ce assalamu alaikum voa hausa matakin da hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta ɗauka na ɗage zaɓe awanni kafin a fara jefa ƙuri'a abin baƙin ciki ne da takaici sai dai 'yan magana sun ce da muguwar rawa gwammakin tashi saƙonmu na ƙarshe ya fito daga mahmud salihu ƙauren na moda zamfara inda ya ce damuwar da masanan tattalin arziki ke nunawa akan kudaden da hukumar zaɓe ke kashewa wajen gudanar da zaɓuɓɓuka tabbas abin dubawa ne sai dai kuma babu yadda za a yi kasancewar sai an kashe kudaden ne hukumar za ta iya gudanar da zaɓe ingantacce da duniya za ta amince da shi. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. yarima mai jiran gado na saudi arabia muhammad bin salman zai fara wata ziyarar wuni biyu ta farko zuwa pakistan a yau lahadi inda ake sa ran zai sanar da wani aikin zuba jari na biliyoyin daloli wannan babbar ziyarar da ba a saba gani ba tana zuwa ne a lokacin da pakistan ke da hadari na tsananin tankiya tsakanin ta da babban kishiyar ta india akan wani mummunar harin kunar bakin wake wanda aka kai a makon da ya gabata a yankin kashmir da ake takaddama a kai new delhi ta zargi islamabad da taka rawa a wannan harin da ya kashe sama da jami'an tsaron indiya 40 wani zargi da jami'an pakistan din suka musanta kuma suka ce ba shi da tushe yarima bin salman mai lakabi mbs a takaice zai ziyararce da wata babbar tawaga ciki hadda iyalan gidan sarauta da wasu manyan ministoci da kuma manyan 'yan kasuwa 35 an shirya dai zai gana da firaministan kasar imran khan da babban sojojin pakistan janar qatar javed bajwa shugaban amurka donald trump ya aike da wani saƙon twitter cewa ƙungiyar is da ke ikirarin kafa daula tana shirin rushewa amma kuma ya barazanar cewa zai kyale ɗaruruwan mayakan ƙungiyar na 'yan ta'addan su ci gaba da shirya ta'asa a ƙasashensu na asali idan ƙawayen amurka suka ki yarda su karɓe su. wani ah, wata sabuwa kuma mataimakin shugaban na amurka mike pence ya ce ceceki kawayen amurka da ke nahiyar turai akan matsayin da suka dauka akan iran da venezuela yayin da yake jawabi a wurin wani taro akan tsaro da aka shirya a munich a kasar jamus inda amurka ta kira wato su tabbatar da takunkumin tattalin arziki a kan iran mataimakin shugaban na amurka pence ya zargi na nahiyar turai da rashin mutunta takunkumi da amurka ta kakaba wa gwamnatin iran wacce ya kwatanta ta da gwamnatin juyin juyi hali da kisa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai bonsa tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau nick ivanov zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya. T'es branché sur le monde avec VO.